salamu alaikum masu kallon mu barkam da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci. muna muna kawo muku shirin musamman da kan abin da ya shafi jin daɗin mara lafiya mana inganta aikin asibiti yadda mara lafiya zai zama na ya ji daɗin shi wannan asibiti ɗin da ya ziyarta ko kuma ya je. likita ya mana bayani cewa wannan aikin ko kuma jin daɗin mara lafiya ko kuma inganta aikin shi asibiti din yana wuyan shi shugaban gudanarwa ne ko hmm. likita to na muka tsaya za mu dora insha Allah hmm. so game da aka sani cewa har ya kamata a ce shi yana da ilimin wannan abubuwan duk kowane bangare da yake kowane bangare shugabanta da yake shugabanta amma abin da zaka zai zaka dauki sai ka ji an ce an dauki wanda zai kula da gudanarwa na asibiti eh. wanda ba ma abin da ya karanta ba kenan kila siyasa ta shiga shine abin da muke magana akai ba abin da ya karanta ba kenan kuma abin da mm. muke magana akai shi harkar lafiya harka ne na ilimi mm. harka ne na kwarewa harka ne siyasa ba na ba harkan wannan ba harkan wannan abu ba shin mm. kana da ilimin gudanarwa na asibiti misali mutum ya je ko ka dauki mutum ko abin da ya je ya karanta ya je ya karanci wani abu ne wanda yake bai da alaka ma da abin da ya shafi harkar lafiya ta asibiti sai aka zo aka ce an bashi ne shine zai kula da da likitan da ke asibiti eh. da ma'aikacin jinya da ke asibiti da likitan maganin da ke asibiti da mm. duk wani ma'aikacin lafiya da ke asibiti to ta yaya zai kula da shi zai kula da abin da bai sani ba ne mm. zai kula da abin da bai da ilimi akan shi ne ta yi wani bangare ne cikin karatunsa ake kama da ya shafi harkar kuɗi kila ya karanta accountancy ne ko asibiti dama akwai bangaren harkar kuɗi sai ake ganin ya dace ka eh haka ne eh. ko ya karanci accountancy ne eh. ko kuma ya karanci eh, tattalin arziki ne wata abin da ya shafi economics ko kuma mm. ya karanci wani kwas wanda yake ba abin da ya shafi asibiti ba wani bacci asibiti ba wannan ne yake zuwa kwakwalwar mutane duk da akwai wannan bangare yau akwai wannan bangaren amma dai ba shi ne mafi mahimmanci yau ba shi bane mafi wata abin da muke magana mafi mahimmanci ne cewa wanda ya karanci yadda ake gudanar da abin da ya shafi harkan asibiti na lafiya shine muke magana wanda ya karanci me ake gudanar da harkan asibiti hakan idan misali yanzu ka zo ka ɗauki wanda ya karanci hmm. shi mutali misali ba likitan magani ba ne eh. a yi babu za a yi ka bashi kula da bangaren magani kula da bangaren magani hmm. saboda me bai san wani magani ya kamata a bayar ba bai san hmm. wani magani ya kamata a sha ba eh. idan za ka ɗauko wanda ya karanci abin da ya shafi magani sai ka ce ka ɗauko shi sai ka je ka kai shi ɗakin gwada jini ɗakin ɗiban jini ɗakin gwada jini kaga ba fannin da ya karanta ba ne eh. to don me za a ɗauko wanda ba abin da ya karanta mm. abin da ya shafi gudanarwa na asibiti ba ne eh. sai a ce kuma ya kula da gudanar da asibiti eh. shin abin da ake za ka fahimta nan wani irin asibiti za a gudanar gaskiya ne to shi wannan wanda ya kamata ya zama da shi yake kula da abin da ya shafi gudanarwa ta akwai karatu na musamman wanda za a ake yi misali a marhala ta digiri masana ko digiri na biyu wanda zai bana wanda ake cewa medical management na'am akwai ana yi ana yin karatu fannin shi wanda za ka samu kamar abin da muke magana akwai mm. digiri na ɗaya kamar da kai magana akwai mm. digiri na biyu akwai digiri na uku eh. duka akan wannan barin fannin abubuwa mm. wanda zaka samu Najeriya na'am kamar irin kasashen mu haka mm. zaka samu cewa kamar saboda ko yanayin matakin lafiyan ne kuma yanayin mataki na abin da shafi muhimmanci sai bane cewa ba su fitar da wannan tsarin na gudanarwa suna da gudanarwa eh. abin da shafi gudanarwa zaka samu cewa shi kaman ba digiri na farko bane zaka samu cewa kaman zaka suna yin kaman a ce maka certificate ne mm-hmm. wani irin dan mm-hmm. course ne misali a ce maka na na hospital manage mm-hmm. yadda ake gudanar da asibiti eh. zai ci mutum ya je ya dan kusa amma ba digiri yayi na farko ba ko digiri na biyu ba eh. wanda za a je a koyar da shi ne kaman a ce wani karin Eh, karin ilimi mm. a ji dan koya mishi yadda ake gudanar da mm. abin da ya shafi asibiti eh. wata amma abin da ke makana ba wai ya karatu kamar a ce tun farkon karatun shi eh. akan wani abin ya koya babu babu wani abubuwan babu course ɗin kenan kwata-kwata nan babu mm. saboda ai babu da ba mu da abin da ake cewa medical schools medical universities saboda shi irin wannan courses ana yin shi a medical universities ne watan shi wanda ke yin wannan course zaka shi ma cewa watan duk abin da ya shafi wannan bangarorin sai ya sani zai san yadda ake tiyata mm. zai shiga yadda ake ɗakin tiyata zai ga yadda ake zai san yaya kamata a yi aiki mm. saboda haka idan an zo an yi tiyata a matsayin shi na mm. shugaba mai gudanarwa zai ce ba haka ya kamata a yi ba haka ne dole ya san wannan abubuwan eh, to amma kuma ba mu da shi ba mu da shi so idan ka tafi sauran kasashe kuma su da eh. suna da shi yanzu ka ce a ƙasa dai najeriya ya kamata dole a samar da shi ana so ya zama na inganta aikin lafiya a asibitocin na'am in ana so inganta lafiya lalle ya kamata dole ne a samar da wannan yawa ka samar da wani abubuwan su musamman abin da mutane wani bangaren da suka shafi hmm. gudanarwa na asibiti lalle ya kamata a koyar da su eh, abin da shabi wajibi ne ba gaskiya haka ne ya kamata a koyar saboda suna suna suna mu'amala da rayukan al'umma hmm. wato da yawan zaka samu ana cewa ana yawan samun matsaloli wanda abin da muke magana ana zaka ana yawan samun matsaloli a asibiti wanda zaka samu cewa shi kamar da muka magana likita ko ma'aikacin jinya hmm. ko ma'aikacin zaka samu idan ya zo ya aiki ne aiki ne wanda yake yana da kamar ce maka aiki ne wanda yake yana da canji zai zo da safe zuwa rana ya tashi da rana zuwa dare ya tashi daga dare wani kuma zai zuwa safe ya tashi mm. amma mai zama a asibitin wanda mm. shi ke kula da komai na mm. asibitin shine wannan to kaga ya kamata ya san duk wani aiki da ke tafiya wani abu na dare ne na safe ne su kaga anan abin da muke so mu gane cewa su kasashen da muke ta da mutanen mu suke gudu eh. su tafi neman lafiya eh. so wannan abin suke da shi irin wannan tsarin gudanarwa gudanarwa suke da shi irin kuma shi maka rasa kawai hmm. kam ko ba wanda ma zai zo daga waje barantana to kaga da muke samu matsalar kenan lokacin da aka dauko mutum zaka samu cewa shi wannan wannan abin da muke sa ya kula da mai kula da wannan abin saboda lokacin da aka ce shi ne ke kula da hmm. wannan bangaren zaka samu ci kowane bangare asibitin ya san ya kamata ya san ya kamata ya kasance kuma ya san me muke bukata hmm. idan da bangaren bangaren likitoci clinical service kenan za su nemi wani abu ya san muhimmancin shi ya san kuma me ya kamata su nema saboda haka lokacin da suke neman wani abu shi ya san dole ya kamata ya samar da wani abu a asibiti idan da lokacin bangaren eh. masu gwada jini eh. saboda ana ɗiban jinin mara lafiya a gwada ya san abin da ya kamata hmm. a samar a wurin saboda ya san aikin wurin ya san abin da ya hmm. kamata ya samar a wurin a wurin saboda haka zaka samu cewa kuma shi kamar da hmm. muka magana yana da akwai abin da ake ce mana asibiti wanda yake zai magana shi a nan gaba da ya kira shi database wanda yake dole ne yana da shi a gaban shi Hmm. yadda asibitin ke tafiya eh. sannan duk mara lafiyan da aka kawo eh. an shigar da bayanan shi an shigar da sunan shi hmm. kamar da muka magana da komai da komai nashi hatta da da daukan da scanning da aka mishi MRI hmm. da aka yi mishi da CT scan da aka mishi da komai ne da aka yi mishi an yi attach a wannan database an sa shi ma yana dubawa zai ga wannan mara lafiyan shi ne na asibitin shi ne saboda abin aikin shi ne wanda yake aiki yake da yake kanshi sannan kuma ko da sallama mara lafiya aka yi eh. sai an turo mai an gani an sallamuwa ne ya san da sani saboda lokacin da aka sallama mara lafiya bai kamata a sallame shi ba eh. idan aka zo ana tuhuma asibiti shi za a fara tuhuma kwarai da gaske to da yawan abin da muke samu zaka samu cewa ba ina mm. abin da muke so mu magana akan akan abin da shafi harkar lafiya mm. harkar lafiya baka zo ka cewa kama mutum an kama mutum asibiti mm. sai zama cewa an kawo shi don ya samu lafiya ne shi kuma asibitin sai zama cewa bai samu lafiyan ba kuma ka samu cewa ba a yi aikin da ya kamata ba wanda za an yi sakaci wani abu ya faru wanda yi ka samu irin wannan matsalolin musamman irin kasashen mu an bar mace ta rasa ranta mm-hmm. sakamakon haihuwa mutum ya zo mara za ka samu irin wannan abubuwan duk mai kawo sakaci ne za ka ga ya kawo su kaga na sakaci ne mm. saboda muna da wani eh, al'ada ne kuma ko ɗabi'a ne zaka samu da yawan irin mutanen mu mm. sai ka ji an ce ai mutum lokacin shi ne <laughs> in ya rasa ransa in rasa ransa ko kuma ya rasa wani bangare kwana ne ya kare kwana ne ya kare so ni eh, kamar abin da ya shafi bangaren lafiya lalle to eh, babu wannan mu bamu da wannan mm. lalle ba mu da wannan idan abin da yake cewa idan baka iya aikin ka ba baka iya aikin saboda haka na ƙarin lafiya cewa idan yau kai likitan ido ne sai aka kawo mara lafiya amma ciwon shi na ciki ne eh. to ba kai za ka duba shi ba za ka taba shi ba mm-hmm. idan kai yau likitan abin da ya shafi likitan kashi ne mm-hmm. sai aka kawo jariri eh. ba za ka taba shi ba saboda kai menene ba likitan yara ba ne mm. kai ba pediatric ba ne so idan da yau likitan mm. yara misali eh. sai je ya koma shi ne zai duba mai kashi ya zama matsala na kashi kuma matsala na ido mm. shin abin da muke so masu su gane hmm. shin a nan me za a samu <laughs> matsaloli ba kaga za a samu matsaloli wata abin da yake shi harkar lafiya kowane shi ne ake kiran shi ne professional eh. layi ne wata aiki ne na kwararru watan shi abin da ya shafi asibiti abin da muke magana akan asibiti shi asibiti wuri ne wanda ya haɗa mutane kwararru watan hmm. masana kwararru hmm. sosai to saboda haka wanda ya kamata ya kula da gudanarwa ya zama da cewa shi ma yana da ilimi abin da ya shafi na bangaro na kwai na kwararin saboda ba zai yiwu a ce ka zo ka kula da wanda ya fi ka ba hmm. saboda ya san abin da baka sani ba kuma waka ne za ka kula da shi to ta yaya kaga irin wayannan abubuwan kenan so hmm. idan da zai zo ya abu ba daidai ba kai ba za ma ka gane cewa ya yi abin ba daidai ba hmm. saboda menene baka san wannan abu ba ya kamata ya kasance ya saboda abinda muka yi kai magana ba tunda tun wurin karatun mm. kai ba a koyar da kai ba saboda za ka samu cewa wanda ya je ko wani abu misali idan ka dauka misali akwai abin mutane hajji ba su kake su gane wanda ya wannan karatun mm. za ka samu cewa an koyar da shi mm. yadda za a je a koyar da sauran ɗalibai a asibiti su ga shiga asibiti su ga yadda ake aiki ake koya musu aikin asibiti haka ake koyar da shi saboda an nuna mu cewa duk wannan abubuwan ya kamata ya san su saboda me shi zai jagoranci shi zai jagoranci wa'annan bangarori mm. saboda haka zai je ga yadda ake aikin likitanci mm. zai je ga yadda ake aikin likitanci na magani mm. zai je ga yadda ake aiki na abin da ya shafi ɗiban jini da gwada jini da san duk yadda ake ya ya kamata a yi ya ya kamata su rinka tafiya duk ya kamata ya san wannan abubuwan saboda haka lokacin da aka bashi asibiti lokacin da ke gudanar da asibiti idan aka yi wani abu ba ɗaya ba ba daidai ba to ya sani kuma yana gani kuma zai gane yana gani zai gane ba bukatar sai masa ba gane saboda shi wakilin wane ne hmm. wakili ne na me na ita idan asibitin hmm. na gwamnati ne hmm. idan asibitin na gwamnatin jiha ne gwamnatin tarayya shi yana wakiltar gwamnatin jiha ne ko yana wakiltar gwamnatin tarayya ne saboda haka duk wani abin da tafi tafi daidai ba kaga misali asibiti ne na gwamnatin tarayya ko kaga ai ta ba gwamnatin tarayya ban take zaune a wurin shine wakilinta so amma wakilin nata ya sani kaga shine babban kalubalen da ake samu mm. an zo yi mutane ayyuka ba daidai ba asibiti mm. shikenan sai kada mutanen sun ce haka ne haka Allah ya zo lokacin shi ne kaza wanda yake babu wannan wanda zaka samu cewa a sauran kasashe zaka samu cewa ai su suna fita su fita waje su je asibiti su je neman magani mm. amma zaka samu cewa ai ba a taba zuwa a musu abu sai a ce musu kuskure bane gaskiya me yasa saboda shi harkar lafiya professional asibiti wuri ne mm. wata abin da nake so nake yi magana akai nan saboda wasu asibitocin mm. musamman na irin kasashen mu suna bata ma mm. harkar lafiya suna saboda ba sa bin ka'idoji eh. na abin da shafi aikin lafiya ba sa ma marasa lafiya aikin da ya kamata su yi musu ba sa bin ka'idan aikin wata hatta taba mara lafiya eh. yana da ka'ida an koyar da mutum amma me yasa ba aikata shi aikace kaga duk wannan ta bangaren menene quality na wannan kenan saboda shi kuma a harkar lafiya akwai ake cewa eh, quality competition mm. na harkar lafiya mm. watan sakamakon kwarewa da ake da shi mm. na shi mai kula da wannan bangaren asibitin watan sai zamanin cewa zaka samu cewa a kasashen suka ci gaba yanda asibiti ya kasance zaka samu cewa ana mai ana gogori ana ana kaman gasa ne kaman gogoriyo ake tsakanin asibiti da wannan asibiti watan gogoriyo wurin mene wurin kwarewa wurin aiki wurin kwarewa wurin kula da mara lafiya za a samu dai marasa lafiya su rinka ziyarta asibiti su rinka ziyarta asibiti watan abin da ake so a koma ba wai ya zama cewa wuri bane wanda yake mutane suna zuwa lallura bane eh. a'a shi asibiti wuri ne mutane masu kan zo saboda me saboda idan suka zo suna jin daɗi kamar in babu su ma babu asibiti in babu su babu asibitin to akwai wani abu amma za ka samu cewa da yawan asibitoci ma za ga mutane suna zuwa ne saboda me saboda ya zama dole ya zama dole mm. me yasa saboda idan ya je ma ma'aikacin lafiyan kamar da ne magana a baya mm. zai iya mai tsawa ba za a kula da shi ba mm. ba za a mishi magana wanda ya kamata ba mm. ba za a mishi abubuwan da za ga abubuwa da gashi daban-daban wanda ake ake mm. kuma a matsayin mai ana ce ma wurin asibiti kuma iso hukumar gudanar da asibitin tana kallo kuma mutanenmu ne 'yan kasanmu ne to me yasa wanda ke wani abu ne wanda yake kamata duk da ina ma wannan magana cewa ina cewa wa'inda su sun sani ma'aikatan lafiya ne ba haka koyar da su ba to amma me yasa suke yi wanda suke kula da asibiti sun san ba haka kamata asibiti ya mm. kasance ba amma me yasa suke bari asibiti ke kasancewa haka kaga ya kamata su san wannan abin mm. idan da za a kai mara lafiya sai a mai allura mm. sai ya samu matsala ba za ka ce mutane kuskure ba ne me yasa aka yi mishi allura ya samu matsala haƙƙin shi ne a bi mishi haƙƙin shi ba batun kuskure ba batun kuskure ka iya ba dama iya bai kamata ya karba iya kamata ya zo Ah, za ka samu cewa an kai mara lafiya ko an yi ma mutum dinki ko a ce an yi mishi dinki ba duk duk za ka samu irin wannan matsalolin abubuwa kuma a ina ne hmm. sai ka dace a asibiti to me yasa ka gana bata sunan asibiti wata muna maka magana wannan kamar da nake magana hmm. asibiti kenan ma na cikin gari hmm. so in kuma aka koma mu su wannan dama sai abin da suka gani saboda ta ma'aikatan za ka samu cewa ba sa aikin da asibiti ya kamata ya kasance saboda muna magana ne akan yadda asibiti ya kamata ya kasance eh. ba yadda ka ga dama ka ko da ka gina asibiti naka bane ko da eh, asibitin kana tunani kai an kawo ka shugaban asibitin kana da wani wanda ya kawo ka wanda ya tsaya maka bane mm. ba muna magana akan wannan bane yadda aikin ya kamata asibiti ya kasance mm. aikin aikin asibiti ba aiki bane na fadanci mm. aikin asibiti ba aiki bane na san girma kai ka zo ka hakince a kujera ka ce kai ogani kai babba ne a'a me ka sani me kake bayarwa a asibiti. wani gudunmawa kake bayarwa duk mutumin da aka dauka aiki asibiti yana da gudunmawan da yake bayarwa ne ba an kawo shi asibiti bane ya zauna yana mm. iko asibiti bane an kawo shi ne saboda marasa lafiya mm. ya taimaki marasa lafiya ya kula da su wanda zaka samu cewa da lokacin da likita ya shigo asibiti mm. yana kan marasa lafiya ne lokacin da ma'aikacin jinya yake yana aikin shi yana kullum yana lura da marasa lafiya ne wanda yake kula da gudanar ta asibiti shi ma haka ne yana lura da ma'aikatan asibiti ne gaba ɗaya shi asibitin yake lura da shi gaba ɗaya mm-hmm. so aikin shi ne so abin da ya kamata ya rinka lura da shi kenan mm-hmm. so kaga muka rasa wannan abubuwan wanda ke kuma wani abu ne wanda yake lalle ya kamata idan su eh, misali wanda abin ya shafa ya zama mm. cewa an yi kokari an samar da irin wannan abubuwa waɗanda za su rinka gudanar da abin da shafi kula da harkan gudanarwa na asibiti ya mm-hmm. zama cewa an ba su ilimi musamman mm. abin da ya shafi gudanar da asibiti kamar yadda sauran kasashe suka ci gaba suke da shi wanda zaka samu cewa wanda aka ce yau shine mai kula da asibiti mm. zaka samu cewa ya san harkan lafiya ya san harkan asibiti ya san harkan yadda ake gudanar da asibiti mm. ba wai kawai bai san wani harkan ba ya karanci wani abu ne daban mm. sai ya dauko shi a ɗora shi a ce shi ne kuma zai kula da harkan gudanar da asibiti wanda zaka samu cewa ko asibitin ya tafi daidai ko bai tafi daidai ba shi bai sani ba ba wai kuma wai yayi bane wai saboda sarran shi bane a bai sanin bane saboda ba abin da ya karanta bane idan da akan abin da ya karanta ne eh. da an yi abari zai ce maka abu haka bane yanzu misali kamar misalin da aka kawo sai kake cewa mutum sai ya karanci accountancy mm. idan da kuɗi naira goma za ta ɓace zai ce mm. maka naira goma ta ɓace saboda bangaren saboda bangaren shi ne idan da za a ɗibi kuɗi eh. zai ce maka an ɗibi kuɗi idan da ba a biya kuɗi zai ce maka an biya kuɗi idan da za a biya kuɗi da yawa mm. kuɗin da ya wuce a biya zai ce maka an biya kuɗi duk zai ta ganuwa saboda menene bangaren shi so amma me yasa bangaren gudanarwa shi ba haka ba saboda wanda ke kula da gudanarwa hmm. bai san ba abin da ya karanta ba kenan saboda haka idan ba a yi daidai ba eh. ba zai iya ganewa ba saboda bai san harkar lafiya ba na bai san harkar lafiya ba ne eh. eh, saboda abin da ke so na mutane su fahimta cewa shi ne ke shi mara shi abin da yasa shi kullun yana kokarin ya kula da patient din wato marasa lafiya da ke asibitin su hmm. ya kula da jin daɗin su ne cewa sun samu biyan bukata haka so idan ba sami mai bukata ba zai iya ganewa ba saboda bai san bukatun nasa ba mm. ana matsala take kaga anan babban matsala ke kamar likita ne idan likita yanzu da ya zo saboda shi likita ne zai duba mara lafiya ya san matsalan mm. ya san matsalolin kowane ciwo wata to idan ya zai duba lafiya zai gane cewa ga abin da ke dama shi kuma ga maganin da ya kamata ya sha mm. to haka shi ma wani ya kamata ya kasance ga yanda aka asibiti yake ga yanda ya kamata asibiti ya kasance to sai zamanin babu shi yasa zaka samu hatta kaga an ce babu magani a asibiti mm. babu kaza a asibiti babu kayan aiki a asibiti kaga dai ya koma kan shi ne saboda shi bai san yadda asibitin ya kamata ya kasance ba mm. shi yasa ya ba asibitin babu kayan aiki mm. shi yasa ba asibitin babu magani shi yasa ba asibitin babu ma'aikatan lafiya cikakku amma idan da ya san yadda ya kamata asibiti ya kasance yadda ka'idan aikin lafiya ya kamata ya kasance ba zai yiwu ya bar asibitin shi ba cikakkun ma'aikata ba ba zai yi bar ma asibitin shi ba cikakkun kayan aiki ba mm. ba zai yi ba asibitin shi ba a kula mm. da marasa lafiyan da suke zuwa asibitin shi ba saboda duk wa'annan ayyukan suna karkashin shi ne mm. amma haka saboda bai sani ba eh. ba abin da yana ofisin shi yana zaune bai kula da wannan ba bai san me kaga bai san me biyan ba bai san me ka saboda me bai san kan aikin bai san kan aikin ba abin da aka dauko shi ko an ce ya zo ya gudanar ne hmm. an turo da kuɗi an biya ma'aikata kuɗi an shi ke kawai shi aikin shi abin da yake gani ke abin da yake gani ne abin da yake dauka hmm. kula da marasa lafiya kula da harkokin marasa lafiya yana bangaren shi likita ne na'am likita eh, haƙƙin eh, nauyin shi shine ya duba mara lafiya ya bashi magani hmm. amma kula da shi likita kula da shi likitan ya yi aikin daidai biyu ba kaga yana kan wancan ne haka ne kuma ga sanin yadda aikin likitancin yake yau ya ta'allaka ga sanin yadda da aikin likitancin yake so idan yana da kyau idan su musamman irin asibitocin mai jama'a cewa an yi kokarin wurin wayar da su irin wayannan mutanen mm. masu kula da asibiti na eh. wurin basu horo musamman abin da ya shafi harkar lafiya mm. watan ba horo abin da ya shafi ko harkar gudanarwa ba mm. harkar gudanarwa a asibiti eh. harkar gudanarwa ta harkar lafiya ai ba matsalar da babu shi wannan kwas na kasar ta na ma za a samu da shi ai nan ana wasu kwasa-kwasan shigen amma ba kacokan irin wannan ba kamar yadda kai magana misali zaka samu cewa mutum yana karantan bangarori eh, daban-daban abin da ya shafi tattalin arziki mm. abin da ya shafi kuɗi abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi lafiyan ita kanta abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi nurse eh, mm-hmm. jinya da sauransu za ka samu cewa ai tun daga matakin digiri na farko ya fara wannan karatun amma misali babu wannan tsarin eh. a ce ya fara karatun shi na digiri na farko eh. tun akan wannan matakin mm-hmm. misali amma za a iya yi abu ne mai yiwuwa abu ne tunda duk sauran kasashen da mutanen makitani sun ci gaba da mutanen suke ta hankoron su tafi mm. a je a duba su wannan tsarin suke da shi wannan abin suke da shi wanda dole za ka samu cewa hatta hatta misali asibiti bangon asibiti ne kanta ya kasance shi ke kula da wani abubuwan zai ce nan bai kamata ba me yasa nan yayi kaza aikin shi ne karkashin shi ne shi ke daukan kowa asibitin shi ke kula kuma da wannan bangaren so amma wannan abin da suke bi shi yasa suka yi wannan matakin so amma mu ba mu da shi mm. asibitin za ga zama kamar kasuwa kamar masu sayar da sayarwa kamar masu sayar da sayarwa kaga likita zai zo ya ce a daina sayar da kaya kaga ba aikin likita bane aikin mai gudanarwa ne saboda idan mu sai da kaya zo sai da kaya rinka sai da abin da bai kamata a asibiti ba mm. ba zai nemi umarni wurin likita bane zai nemi umarni ne wurin hukumar gudanarwa mm. ta asibiti ya siyar yana so ya sai da abu in suka bashi dama suka ce ya zo cikin asibiti ko zo gefen asibiti ya shigo da kayan shi shikenan mm. likita ba zai ce karka bar wani ya shigo da abinci ba wake da iko ya bada umarni ya ce kar a bar wani ya shigo da abinci cikin asibiti hukumar da ke mai kula Hmm, da ta asibiti kaga shi wannan duk shi komai abin da ke so in mutane su fahimta hmm. duk abin da ke tafiya asibiti yana kan shi ne hmm. wata abin da yake so ya kamata ya san abin da ya san me ya dauka eh. me yake yi me ya aikinsa me ya aikinsa so da lokacin da mutum yake aiki amma bai san aikin shi ba akwai matsala to kaga na ake samun matsala za a ta yin abin da bai wannan ba saboda kaga duk wani abin da suka yi kamata su tafi eh. bai san abin da ya kamata su tafi ba bai san abin da ya kamata su tafi na'am ya kamata likita ma'aikacin lafiya ya ci abincin shi ya duba mara lafiya ya ci abinci a asibiti da sauransu hmm. to amma ba a samar ba kaga ba hmm. likita bane zai samar da abincin eh. tana shi likita ya duba mara lafiya ne hmm. ya faɗa abin da ya kamata ya ci wanda ya kamata ya kula da harkan abinci shi mai kula da gudanarwa shi ya kamata ya dauko kaga duk irin akwai irin wannan abubuwa saboda mun yi magana a baya abin da ya muhimmancin abinci a asibiti wanda zaka samu cewa abinci yakan taimaka ma mara lafiya wurin me mm. wurin samun sauki wurin samun sauki da sauran abubuwa so kaga irin wayannan abubuwan mm. duka wanda ya kamata a ce shi bangaren gudanarwa Ana abin da ya shafi mm. lafiya suna kula da wannan abubuwan kuma musamman ma abin da ya shafi al'adu yana da kyau a rinka bin wannan abubuwan wata yana daga cikin abin da ake ce masu. quality application na na lafiya watan wasu kamar in ce wasu wasu eh, hanyoyi eh. na na, na, inganta lafiya shi ne cewa akwai irin wani abubuwan mm-hmm. wanda za ka samu cewa akwai shi abin da ya shafi tsari eh. tsara abu sannan akwai abin da ya shafi kuma shi al'ada watan za ka samu cewa al'adar shi marar lafiya misali nan al'adar su hatta mutanen mm. inda aka bude asibitin mm-hmm. watan za ka samu cewa al'adar misali mutanen da suke kasashen afirka mm. yana da bambanci da mutane suke kasashen turai mm. idan ka je asibitin da ke turai za ka al'adan asibitin ya sha bambam da al'adan da ke mm. kasan kasashen laraba ko kasashen laraba ba kasashen mu to kaga anan sai kaga anan shi ya kamata misali wanda ke gudanarwa shi ya kamata ya me ya kula da wannan abubuwan me ya al'adan mutanen nan me ya suke so me ba sa so menene kuma zai shafi harkan gudanar da asibiti na menene zai jawo ma asibiti suna mene kaka duba nan abu ne wani zai duba kuma kar a yi abin da ya saba ma ba bai saba ma lafiya ba harkar lafiya ba amma kuma kar a yi abin da ya saba ma al'adunci ɗabi'a na al'adar mutane mm-hmm. wanda zaka samu cewa ba wai misali a harkar lafiya idan ka ce mace ta duba mace mm-hmm. bai zama ya saba ma harkar lafiya ba haka ne ko bai saba al'ada ba kuma bai saba al'ada ba amma idan ka ce mace ta duba namiji shi mm-hmm. ma a harkar lafiya bai saba ma harkar lafiya ba amma kuma ya saba ma al'ada al'ada da kuma da addinin musu mm. to a nan kaga za zaka iya canzawa cewa tun al'adar mutanen mm. yankin nan da addinin su shine mm. cewa mace ta duba mace to sai zama da cewa ma'aikatan da ya kamata ka dauka sai zama mata suna da yawa a ciki saboda menene akwai mata masu duba mata wata kana da isassan ma'aikatanka wanda za su iya duba mata saboda ɗabi'un al'adar mutanen wurin da addinin su ya zama da cewa suna buƙatar cewa mace ta duba mace namiji kuma ya duba wannan sannan kuma na mm. biyu ya zama da cewa akwai kuma na ukun sannan ya zama kuma akwai irin skills ya zama da cewa ma'aikatan ya mm. zama cewa suna da kwarewa mm. suna da masaniya suna da kwarewa na aikin da suke watan shi abin da muke magana kaga anan shine cewa shi ke ɗaukar ma'aikata shi ke kula da ma'aikatan eh. to ya za a iya gane cewa ma'aikatan nan sun kware ko ba su kware ba shi ne babban abin da ya kamata mutane su fahimta tun da shi abin da ya karanta bai shafi gudanarwa ta harkar lafiya ba ta asibiti ba eh. to ba zai iya gane cewa shin wannan ma'aikacin ya kware ko bai kware ba aikin daidai ne ko ba daidai ba ne to mm. kaga dai yana bukatar wani abubuwan to ya za a gane shi ne yana da wannan ilimi da muka yi mm. magana ya san aikin shi mm. sannan zai ce mishi abin da kai ba haka ba ne eh. kamar malami ne aji wata abin da na muke so magana shi kamar mu sai muka kamar malami ne aji malami da ɗalibai wata kaga duk abin da ɗalibi zai yi eh. shi malami yana kallon shi ne ya ce kaza za ka yi eh, eh. yana gyara masa to shi haka ya kamata ya kasance mm. so amma ya ka ko kuma wanda yake shi <laughs> ba malamin ba ɗalibin ya fi malamin sani to ya kake so a yi wannan ajin ya kasance ba za samu ci gaba ba idan makaranta ne a ce yi wannan makaranta ce kaga asibiti ne kama a ce makaranta ce Eh. da headmaster a makaranta ce hmm. da shugaban makaranta gaba daya eh. da kuma malaman makaranta malaman ka ba malami abinda ba ba abu ɗaya mutum malami ya karanta ba eh. kowane malami akwai abubuwan da ya karanta kaga asibiti ka ɗauke shi kamar nan ne kamar makaranta ne akwai masana daban-daban hmm. so akwai makaranta ne zan ba da misali ne kamar makaranta ne akwai shugaban makaranta eh. watan shine kamar misali mu ce ko principal ko eh. sallah akwai shi a makarantar eh. sannan kuma akwai malamai malamin kuma akwai malamin turanci akwai malamin hausa akwai malamin hmm. yarbanci akwai malamin yamuranci akwai malamin lissafi malamin bangarori daban-daban kimiyya <laughs> duka akwai malamai daban-daban kaga duk wannan kine to kaga wanda zai zama cewa yana kula da wannan bangaren shi yana da me wadataccen ilimi eh. wanda yake zai iya ce ma malamin nan kaza ya kamata ka koyar me yasa ba mm. koyar da kaza ba ya kamata ya yi aiki a wajen kafin ya wuce na'am ya zama shugaba aka bashi wannan shugaba zaka samu cewa lokacin da ya yana koya ma zai ce mishi ba a koya ma dalibai kaza ba idan ya zo shiga cikin ajin da ya zo zai ce a wani mataki a ina kuke a karatu zai ce kaza ne za su ce kaza ne mm. ai an koya masa kaza zai ce me yasa ba a koya mu kaza ba kaga zai mm. kira malamin da ke koyarwa ya ce me yasa ba koya masa kaza ba ya riga ya sani saboda ya riga ya sani so shi kamar abin da kira wani mutumin shi ma haka shi mai kula da asibiti haka ya kamata ya kasance so lokacin da likita ya zo yana aiki eh. ya san aikin likita yake ya san abin da ya kamata yi hmm. so ka to kita nan <laughs> lokaci yake hararan mu <laughs> to muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya sa ka sake ba mu lokacin ka wajen ƙara wayar mana da kai kamin da ya shafi shi inganta aikin asibiti musamman ga su ma'aikata a shi asibitin da kuma masu ziyartar asibitocin mm. muna godiya sosai masu kallon mu a lokaci mana halin sa da ni abdullahi adam da na jagoranci shirin da kuma shi babban bakon mu dr hussein magaji muna muku fatan alkhairi da sake saduwa a zama na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.